يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو مكفاب حدوى وأن المسلاتي لمسجد القرآن دون تفسير القرآن zuwa ga يما mata bisa ga fahimtar magabata insha Allah cikin horewa da amincewa na Allah subhanahu سبحانه وتعالى muna masu farawa da mika kokon bara zuwa da mahallicin mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai nan Allah ya sa mu cikin jama'a da za a yanta a cikin wannan wata mai alfarma اللهم min wata متقاء شهر Ramadan اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان يا ذكرت وقوة تبور الله من من الدعاء قبول هذا رسول الله فيها دفجت muna masu roƙon Allah ya bata lafiya da kuma imani bayan na haka akwai wata baiwar Allah ita ma tana halin jinya mai tsanani cikin sura ta 24 yau za mu tashi daidai kan darasi na goma sha biyu insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah ya mana jagoranci kokari na idan ya yi na so mu ga an kammala suratul nur gaba ɗaya gabanin ramadan ya fira ko da sura kare muka insha Allah ta'ala an ci riba mai girma idan dai za a yi kokarin aiki da abin da ke cikinta insha Allah ta'ala an ci riba nakan dan gaggauta mai yiwa wata mu kunna tafsirin mata gabanin na maza ina fata an fahimta saboda ku samu nutsuwa ku yi tahajjud sosai a dare ko insha Allah haka zai yi kyau Allah shi mana jagoranci yawa haka nake so in kuma Allah bai hukunta ba to abin da hukunta muna fatan ya zama alheri gare mu za mu tashi da ikon Allah daidai kan aya ta talatin da tara yau shine kuma sabuwar gaba ne na magana wanda Allah yake bayyana mana yadda ayyukan kafirai ke lalata cewa gobe kiyama ba su da wani lada a wurin Allah na Allah yace Thank you. أعمالهم كهوائهم na kafaru lalle ne wanda suka zama kididai wato suka kafarta kenan ta rashin amincewa da Allah dai ne ko ta rashin amincewa da addinin musulunci gaskiya ne ko ta bangaren ta Qur'ani ko kuma karyata annabi na karshe da Allah ya turo Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam a amaluhum ayyukan su kasaradin bi'iatin yana kama da wani abun da yake saukowa kamar ruwa mai wanzuwa amma ba ruwa bane ya hasabuhu zam'anu ma'a wanda yake cikin halin kishirwa ya dauka ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya zo wurin lam yajidku shay'a sai da bai samu komai ba wa wajada Allah indahu sai ya samu Allah a wurin fawaffahu hisabahu sai Allah ya cika masa hisabin sa cicif wallahu Allah sari'ul hisab mai gaggawar hisabi ne a cikin wannan aya ayyukan kafirai ne Allah bayyana wanda za su yi ko na ciyarwa ko na ba da kyauta ko na wani gine-gine ai suna nan riba da suke yi abin al'ajabi wanda suka fi kowa ciyar da dukiya yau a waɗanda suka bayyana gare mu yawanci ba musulmai ba ne mu duba irin kuɗin da jirgin ke kashewa a amerika wanda ake gani da masu richest person a duniya dubiya kuma an ce shi ne na biyu a duniya kudin da yake iya kashewa ya kai budget ɗin kasashe da dama a duniya amma zai gashi bai ba musulmi ba ne target ɗinsa da shi ne popularity don a san shi a duniya to Allah ya suba da su anan kamar yadda muka bayyana Qur'ani ya gaya mana cewa yana buga misalai ne amma misalin da Allah yake Qur'ani mai ilimi ke ganewa yana cewa tilkal amsal nadribu halin nasu wa ma ya'qiluha illa al-alimuna irin waɗannan misalai muna buga su ga mutane ne amma ba masu fahimta su masu ilimi da ka misalan Allah a Qur'ani ya bada misali da kaza ya buga misali da kaza ya buga misali da kaza wanda ke da ilimi ke ganewa in kina hanyar neman ilimi a kullum ƙara fahimtar misalan qur'ani kuke wanda take da na bata karatu a kullum tana ƙara samun damsul basirati wato toshewar basira a wajen fahimtar misalan qur'ani wallazi na kafaru misali wanda suka kafarta a amaluhum ayyukansu Allah yake duk waɗanda suke ba musulmai ba ayyukansu kasara da yana kama da sarab sarab shine wani abun da idan ana tsananin zafin rana yake ga in kika haɗu can nufin zai kamar can a sama sama na kamar haɗuwa da ƙasa sai su wani abu kamar ruwa a kwance musamman a yanzu ake kamar kwanta in kika haɗu ne su ga kamar sama ruwa ruwa ne a kwance akan kwanta ana gan wannan ko ba a gani to shine kasarabin biki a ce kamar wannan abin da ke kama da ruwa ne wanda yake mai wanzuwa biki a ce wato asalinsa kamar daga bika a ne to wanda mutum bai hanga daga nesa daga kamar ruwa ne a kwanci akan kwanta Allah ya ce to haka ayyukan su yake za su ciyar za su gina kaza za su yi kaza da kaza amma ayyukan su yana kama da wancan abin da ake hange kamar ruwa ya hasabu zam'anu ma'a az-zam'anu al aqshan kenan wanda ke cikin halin gishirwa idan ya hango sai dauka to ai wannan ruwa ne sai ya tafi wajen nan ya sha ruwa wanda wannan yana faruwa mutum ya hangi can nesa kan kalla sai dauka ruwa ne hatta idza ja'ahu Allah yace har sai ya zo wajen ja'ahu ya zo wajen sa malamai suka ce da babu komai abun yana kama da ruwa ne me yasa aka ce hatta idza ja'ahu ai ko da mirin ya nufin kenan akwai abun da aka zo wajen sa to kuma tun da shi wannan ba ruwan bane me yasa aka ce hatta idza ja'ahu malamai suka ce hatta idza ja'a al-makan ne in ya zo wajen hudun yana komawa kan shi wurin da yake kama da ruwan ne to in ya zo ba zai ga ruwan ba amma zai ga kasa ko kwanta a wurin to da ka damirin yana koma kan abin da ya gani a wurin ne wanda ya yaudari irin kamar ruwa ne lam yajidu shay'a ba zai samu komai a wurin ba wa wajada Allah indahu sai samu Allah a wurin ma ma'ana yajidu Allah indahu zai samu Allah a wurin abin da ake nufi shine inda mauti a lokacin mutuwarsa shine wa wajada Allah indahu a lokacin mutuwarsa wannan shine tafsirin babban malamin qur'ani da yayi abu ja'far muhammad bin guri a kabari rahmatullahi alaihi ba wai allah ne a wurin ba kawai abin da yake samu idan ya zo mutuwa zai samu allah sai ya roki allah idan ya ji alamar zai bar duniya sai ga lahira danja ne ba ta kyau ba sai ya roki allah ya dawo da shi duniya ko zai samu damar gyara ayyukansa zuwa nan gaba don ya dan kai labari dan duk wanda zai bar duniya in dai bai imani da Allah ba to in ya mutuwa sai ya roki alfarma a dan jinkirta ya gyara ayyukansa shine a ran Allah ga mana karshen suratul mu'minun hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala قال hmm. لعلي أعمل صالحا بما أدركت كلا إنها تذكر Allah yana cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un lokacin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin sun ce ya Allah mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla me yiwa ne zan yi aiki na kwarai idan an bar ni sai a ce kalla a'a innaha kalimatun huwa qa'iluha wata kalma ce kawai yake faɗa wa min wara'ihim barzakhun sannan baya gare shi a kuma barzakhu ila yawmi bu'athuna zuwa ga tashin kiyama za ka shi dan adam ma'ana wa wajadallaha bu abin da yake nufi shine idan ya zo mutuwa bai rinka da shi duniya za ka duk ayyukan da kafule suke zai baki sha'awa ah, a kaza kaza amma auren Allah babu dada suna hangen kaman gobe kiyama za a saka musu a wani zai cece su kaza kaza zai cece su wallahi duk gara ne duk wanda bai amince da Allah da ya ba mai cutar tafi din kiyama to ka duk gara ne kama ne da abin da ya kama da ruwa Allah ya ce daga can nesa sai sun zo su samu ba ruwa ba ne. to idan kafirai ya zama cewa ayyukan da suke Allah ba zai karba ba akwai yar wani da ba mu shiga cikin nan kan wafawu isaba sai Allah ya saka martabi aran ma akwai wanda ke so su Ibrahim ko matal da gina kafaru مثل الذين كفروا بربهم أنهم أرادوا مثل الذين كفروا الله يسي مثال وانا سوى كافرتا أعمالهم كرماني كرماني شكت بذره في يوم آخر ayyukansu kamar toka ne da ta tsananta a cikin wuri wanda yake mai Allah ya yake la na mimma kasabu ala shay ba su da iko kan abin da suka aikata ko kadan ba su da iko Allah yake duk suka san toka ka aikon su yake idan ka ce kin ajiye zannuwa sai kika dinga mu toka a wurin zanin ya da amfani so abin da Allah yake nufi kenan ayyukan su toka ne sun dole sun lalace ko da su yi a duniya shi yasa kullum muke sha'awar waɗanda ba musulmai ba su gane ke musulunci su musulunta dan wanda bai fahimci gaskiya ba abokin gaban ka bane sai dai me abun tausayi ne burin ka dai shine Allah ya taimake shi ya gane gaskiya ya musulunta Allah ya ce ayyukan sa duk toka ne wanda ka samu a cikin wani mai tsananin iska Allah ya ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da iko akan duk abin da suka yi zalika huwa huwa dalalul ba'id Allah ya ce shi ya bata wanda yake mai nisa to haka ayyukan su Allah ya ce yana kama da toka malamai suka ce waccan aya ke fassara wannan dan mutum ya zo ya aje kaya sai ya samu toka shi kayan ya kone kenan kin ajiye ice na girki da kika samu toka ne a wurin ice ya lalace kin ajiye teburin ki kika samu toka me wanda yake bayyana mana ice ya lalace don haka kenan abin da qur'ani yake bayyana mana shine ayyukansu yana kama da toka bi ma'ana ayyukansu su sun kone sun lalace to idan haka ne sai aka samu wani wanda ba musulmi ba in an ce taimakon marayu sai ya bayar in an gina makaranta sai ya taimaka Wurin ce garin da za annoba ta faru ya ce a kai musu tirelan abinci daya kamar ga waɗanda muke samu ko a kasan nan suna yi muna son roƙon Allah Allah ya musuluntar da su kamar wa kenan kamar su rotes da corrupta muna da ƙoƙarin ce ba mara musulmi ba muna roƙon Allah ya musuluntar da shi duk inda ake aiki na kuɗi zai je yayi har ma ya fi wasu musulman ƙoƙarin aiki da dukiyarsa da dama shin idan suka waye gari suna wannan menene sakamakon aikin su sakamakon aikin su kala biyu ne na farko tun a duniya Allah zai kara buɗa musu su kara jin daɗi a duniya jin daɗi a duniya da suke ji shine rabon su na lahira duk abin da suka yi sai Allah ya taka musu kadai a duniya wannan amma a lahira ba su da wani rabo kwaya daya akalla cikin ayoyin ku a Qur'ani su suke fassara wannan aya cewa a duniya kada suke jin daɗi na farko a rama akwai aya cikin ta hud da Allah yake bayyanawa duk wani wanda yake nufin rayuwar duniya da adamta za mu cika maka bukatar su a duniya amma a kira bai da rabo na'am أولئك أولئك الذين لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا منها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون aya ta biyu cikin suratul isra'i Allah ya ce wanda yake nufin gargaggawa za mu lahira za mu kara maka wanda duniya ta dame shi za mu ba su a cikin ka

uku Allah ya bayyana mana rabonsu a duniya suke samu na farko cikin suratul hudu yace man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah yace wanda yake son rayuwar duniya da abin da zamu bashi amma bai da rabo a lahira Allah yace laysa lahum fil akhirati illa an-nar a lahira rabo kawai wuta ne wa hajita ma sana'u fiha ayyukan duk da suka yi lalace saboda a duniya sun cinye shi a isra'i Allah yake man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanda ke son iyar gaggawa duniya za mu gaggauta masa a ciki amma liman yuridu ga wanda muka ga dama ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا هو مسيء جهنم ولم يكن مسبوب القيامه a cikin kotu shura Allah ya ce man kana yuridu harfan akhirati nazilla fi harfihi wanda yake nufin noman duniya rabu lahira za mu kara masa ciki amma wa man kana yuridu harfa duniya nutihi ha, wanda duniya yake so to idan ya aikin alkhairi sai wa dan san masa duniya su da ka rabar su a duniya ne ibn usaymin rahmatullahi alayhi ke cewa idan ma suka yi aiki sun je gida ko da abinci kafiri sai ana bashi shi zunubi in ya ci tuwon masara akwai zunubi in ya sha wata akwai zunubi in ya sha nonon saniya akwai zunubi me dalili yace saboda abinci na kadai Allah ya halartar da shi ne ga masu imani su kuma a duniya in sun ci kawai za a ba su dama a lahira kuma akwai zunubi yana kafa hujja da ayoyi guda biyu a qur'ani aran ma ka kawo ko da kwaya daya cikin su وعملوا الصالحات ثم تقوا واتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا wannan yana daga cikin ayoyi guda biyu da yake kafa hujja da ita malam Usaimin rahimahullah cewa kafiri ko abu na halal ne a duniya a wurin Allah zalibi ne in yaje lahira Allah yana cewa ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيبوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المؤمنين babu laifi ga waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai ba su da laifi cikin abin da suka ci na halal yace da da Allah ya ce wanda ya ci abincin halal in dai mai imani ne babu laifi to akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa wato kenan wanda bai yi imani da Allah ba in ya ci abincin akwai laifi don Allah ya kora laifi ne kadai ga wanda ya imani yace babu laifi in ya ci halal amma kafiri ba shi akwai laifi aya ta biyu Allah ta yi kul man harama zai sallahi lati akhraja ibadihi wa tayyibat min arzik kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah wa ya haramta ado na Allah da tana bayan kasa Allah ya halartar da mutum ya ji dadi da dukiyar halal sai ce amma wannan ga wanda suka yi imani ne khalisatan yawm al qiyamah rabban abin da mutum ya ci a duniya na halal da mai imani ne gobe kiyama mara imani hujja a kansa kula ga wannan abin da duk kafiri zai yi na alheri a duniya Allah yana ƙara buɗa masa ne yana ƙara masa kwanciyar hankali da ƙara samu rabon lahiransa ake turo masa duniya ya ce shi yasa Allah yake wallazi da kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu wan naru maswan lahum fi suratul qital ko kuma wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa istamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون wannan shi suratul ahqaf Allah ya bayyana karara cewa ran da ake bigar da kafirai kan wuta za a tambaye su wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da zana dan ababen ku fi hayatikum dunya a duniya wasan ta'tum bi hakun gidaje da shi a duniya fa shi kenan duk abin da suka ji dadi a duniya a duniyan ne kada ma a lahira babu sakamako sharadin karban aiki shine kana musulmi musulmin ma ne takawa dan inna ma yatakabbaru minal muttaqina musulmin ma da baya tsoron Allah ba a karban aikinsa to balle wanda bai da Allah da ba za ka shi za muke ta addu'a musamman irin surutu da ke da hidima su dilgin da ke hidima a duniya na dukiya Allah ya sa su gane kai musulunci ka musulunta mu musulmai ba ma gaba da kowa burin mu shirya in baka gane addini ba ka yi gaggawa shigowa ka musulunta don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare fa wafahu hisaba sai Allah ya cika musu hisabi a lahira da cewa sun cinye dadin su a duniya wallahu Allah sari'ul hisabi mai gaggawar sakamako ne Allah ya gaggauta mana sakamako cikin alkhairi na'am أو كظلمات من فوقه موج aukar zuluba dai ko ko misalin waɗannan kafirai din wannan shi ma tasbihu tamsiri ne والذين كفروا أعمالهم كفراد بقيعة يصبه الظمآن ماء هل أو كظلمات شيء ما أورما لمن بلاغة نوفة تشبيه التمثيلي إن هو لم تبين أبايا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح المصباح في السجادة السجادة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة فدول التشبيه التمثيلي نعم الله يتي أو ما جل بك من بفيني أفني أستنجد هو سباب جمع له أما بلاغ بإيا جمع له سيأتي الظلمات فإذا هو يحيط أن تنجد مسيح فيقو دفونا هو fi baharin a cikin kogi haka rayuwar suke kamar duhu ne a cikin kogi mujjigin wanda yake mai tsananin jirbi ya ku maujin wanda kamar igiyar ruwa ke da kogin mun fauki ta samansa mawujin akwai ruwa da yake zuwa igiyarsa mun fauki a saman wannan ruwan da ke rufewa sahabun akwai girgije zulumatun duhu ne ba'abu hasashi fauka ba'adin sama da sashi idza akhraja yadahu idan mutum ya da hannunsa cikin wannan hali lam yakadi raha. zai kusan ba zai ga hannun nasa ba wa man lam yaj'al Allah lahu nuran duk wanda Allah bai bashi haske ba fa ma lahu min nurin to bai da haske gobe kiyama duk wanda Allah bai bashi haske bai da haske gobe kiyama wannan shine misali na biyu da Allah ya musu au ka zulumat ko kuma kaman duhu ne mafhum sai to rayuwarsu kaman duhu ne duhu kan duhu fi baharin a cikin kogi menene kogin na'am shine zuciyar shi shine kogi zulumat dufai da ke cikin shi ne na farko magana sa duhu ne duhu guda biyar ne na biyu aikin sa duhu ne babu sakamako na uku inda ya shiga duhu ne na hudu duk inda ya fito duhu ne na biyar makomarsa duhu ne wuta kenan gobe kiyama ne zulumatun ba'du ha fawqa wato duhu ne sashi da kan sashi to asalin an ce albahar kogin da ake nufi a nan zuciyar kafuri duhun da ke cikin wannan shine duhun ayyukansa da maganganunsa da sauran ababe ya fi shahu mawujin zuciyar tasa wato wannan kogin kenan ko to ita ce zuciyar maujin wannan igiyar ruwa da ke kadawa yana lullube wannan zuciyar tasa min shi ta saman zuciyar wato kullum duhun karuwa yake wani ana kara kiransa zuwa ga kurani yana kara ne yana ƙara kafirce wa Allah shi yasa Allah yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin amma sai yace wa ma yazidu zalimina illa khasara shi qur'ani yana maganin cutar zuciya amma yace baya kara a zalimai sai asara a lokacin da ake karanta wani aya ya shiga musulunci lokacin yake ƙarfin musulunci to ne fa ne ya fi shahu mawjin duhu yana ƙara karuwa wani ana kiransa ya bar duhu yana ƙara shiga duhu amma a daidai lokacin kuma wani zai fito daga duhu da ikon Allah zuwa ga haske maujin min fawqihi sahabun wannan maujin din ruwan da ke kadawa sanin kuma akwai sahabun girgije mafhum jirgiji ya fari a sama yake ta ba shi zuciyarsa an kira da jirgiji ne girgije wasu malamai suka ce shine son rai da ke damunsa ya fahimci gaskiyar amma dai wannan son ran ya hana ya musulunta zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne sashi na kan sashi maganar sa duhu aikin sa duhu ina za ka je duhu daga ina ya fito duhu ina zai je gobe kiyama wuta duhu shi ne zulumatun hakan ka ba duhu ne sashi na kan sashi idan ya yadahu idan ya shadda hannunsa lam yakad raha zai yi kusa da ba zai ga hannun ba wannan ya bayyana binciken zamani ya bayyana cewa lalle babu abin da ke da duhu a duniya da ya tabbatar da duhu mai zurfi irin ne irin kogi kogi na tsoron da suka fi ko ina duhu cikin inda da adam ke da ikon shiga ga qur'ani ya fada kan fadan wannan aya ya sa waɗanda suke bincike na zamani malaman binciken zamani ne ke gaya musu su ne na karanta marine geology ilimi na marine geology wato ilimi na abin da ke cikin kogi na ruwa mafhum tayyib akwai wani masani na marine geology wanda ake kiransa professor burga po da ya karanta wannan aya aka ba shi ita da ya karanta yace a ina aka samu aka ce a qur'ani sai ce to lalle wannan magana din ba zai zama magana dan adam bane da mukbi supernatural being behind this statement wato kenan akwai maganar nan ta kunshi wani sako sakon da asali ya fi karfin ilimin dan adam sai dai in akwai wani hanyar ba da ilimi da ya fi karfin dan adam ina ne hanyar ilimin da ya fi dan adam Shi ne Allah haka a bincike su na zamani rufin da cewa gane ka cikin kogi akwai duhu mai tsanani kamar da yadda Allah ya bayani duhun da ke cikin kogi wanda sai rufin ya ka gane a cikin fil lamarin geology recently ya kai discovery ya yi duhu yake a cikin kujula gaba daya a duniya amma qur'ani ya yi magana a kai sama da shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ya gaya masa yake wannan ba zai ce magana da dan ba bane dole muhammad da ya faɗi wannan magana iya da su da being behind him akwai wani ilimin da ya fi karfin tunanin dan adam da yake ba su sako da yake a yanzu da manyan na'urori sophisticated telescope suke iya ganewa manya-manyan na'urori ake iya shiga cikin ruwa a iya aunawa yake hatta kana da mutum da iya gani idan ya shiga ruwa baya gani misali ne dalilin kawo dubu a cikin ruwa malaman da suka ce akwai dalili biyu a ƙarƙashin tafsirin ayan nan kuma yanzu da cikin zamani ya tabbatar na farko rainbow da muka sani me yake kira rainbow na'am bakan gizo wanda ake cewa yana shanye ruwa to asalin rainbow ai yana da colors ko violet sai kala na biyu indigo sai kala na uku blue sai na hudu green sai na biyar yellow sai na shida orange sai na bakwai red wannan su ne colors da ake da su a light ray aigo so a ka'ida kalan farko ja idan mutum ya shiga cikin kogi ya yi tafiya da ya kai 15 to 30 kilometers daga nan duk ya shiga cikin ruwa duk abin da yake da shi ja ba za a iya gani ba ko da ya kai da za a gagar ruwa cikin ruwa in ya kai 30 meters a ruwa kala na biyu shine orange daga 30 to 50 meters daga mita 30 a ruwa zuwa 50 to duk abin da yake na orange ya bata ba a ganin ba. bayan orange sai wani kala kuma ko yemen to yemen kuma daga 50 zuwa 70 wato daga mita hamsin zuwa saba'in duk abin da yake yelo yana bacewa a cikin ruwa bayan yelo sai ne sai green to green daga an bi 70 zuwa 100 daga saba'in zuwa 80 na mita shi ma ya bace sai wanne sai bulu bulu daga mita 100 zuwa 200 ana samu ana wuce 200 ba a ganin sa sai kuma in dubbobin da kuma violet waɗannan daga an haura ɗari biyu da kaɗan ba a ƙara ganin su so that is why sai zama duk abin da yake ƙasa da ruwa da ya kai nisa ɗari biyu da ashirin ko ba a ganin sa a duniya shi sa Allah ya ce zulumatun babu ha fauka ba? ai duhu ne wani na kan wani wani na kan wani kin ga akwai an daina ganin ja daga ja aka daina ganin orange daga orange aka daina ganin yellow daga yellow aka daina ganin green daga green aka daina ganin bulu daga bulu aka daina ganin indigo daga indigo aka daina ganin violet to shi ne zulumatun babu ha fauka ba duhun ana ganin kaza a wuri kaza ba a ga kaza in an kara kaza za a ga kaza ba a ga kaza daga kaza ana ganin kaza ba a ganin kaza da wannan suka ce saboda darkness wato tsananin duhu da ke cikin kogi in za a yi tafiya da ya wuce kilomita ɗari biyu a mita ɗari biyu a cikin ruwa yana da wahala ɗan adam ya rayu a cikin saboda babu duhu shi sa Qur'ani yake zulumatun babu ha fauka ba'a. wannan fa duk ayoyi ne na Allah ji dace imani ya kara maka imani wanda duk wanda ya karanta marin geology ya san wannan shine abin da ilimi ya tabbatar a marin geology babu dan adam da yake yake ganin abin da yake wannan tafiya da mu duba yadda Qur'ani ya falsafa ta wai wannan ne ta zuciyar kafire duhu ne akan duhu duhu ne akan duhu duhu ne akan duhu har aka yi matakin da ma sun ka kai ba ta iya ganin komai na gaskiya mafiya yawan wanda ba su shiga musulunci ba manya manyan su da suke da ilimi a addinin su sun gane musulunci gaskiya ne mabiyan ne mafiya yawa suke don Allah amma tsakani da Allah yawancin mabiyan yawancin mabiyan Allah ne a su ana fatar da su ne saboda ko ba su da ilimi don duk wata aqidar bata za ki samu a fili wanda ke da ilimi a cikin ta iya da shubha da kokon don ingancinta amma wanda yake ba kowa ba jahili shi ko zai kawai da ikhlasi yake don Allah yake abin da yake yi sunan fa ne abin da yake wanzuwa a cikin ruwa shi yasa professor durga ko ce wannan da zai taba yiwuwa a ce dan adam ne faɗa ba dole akwai supernatural being bayan wannan magana da aka yi ta ilimi idan ya dahu idan ya fitar da hannunsa lam ya raha zai yi kusan ma ba zai ga abin da ke cikin ruwan ba ciwon kenan na'am shi kafiri wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai bashi haske na musulunci ba bai bashi hasken Qur'ani ba kama da hulun nur ba zai samu haske ba Allah ya ba mu hasken musulunci Allah ya ba mu hasken Qur'ani Allah ya ba mu hasken bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am sai Allah ya ce ne ألم تر أن الله يدبر له السماوات ألم ترى شن بكاء دودي با كو بكاء دودي با أن الله للي الله يسبح له ينام التسبيح man fi samawati abin da ke cikin sammai wal ardi da kasa wa tsayir da kuma tsuntsaye ko jiragen sama safatin suna nan suna ta shawagi kullum dukkanin su kadi alima salatahu Allah ya san sallarsa wa tasbihahu kuma Allah ya san tasbihinsa wallahu alimun bima yafaluna Allah yana da ilimi kan duk abin da halittu ke aikatawa aiki na Allah ya sani aikin Allah ya sani aikin ku Allah ya sani Allah ya ba mu ikon aikata alheri nan tara shin ba ta yi dubi ba wannan kuma Allah yana jan hankalin mutanen duniya ne gaba daya ke ki duba shi ya duba ita da duba su su duba annan la halin ne Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi kalmar man asali na amfani da masu hankali ne amma a nan da aka kira man iya nufin masu hankali da masu hankali idan dan adam ya tasbihi Allah ya sani dan adam na yi Allah tasbihi kira da suna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ki karatun qur'ani ki zo shiga bandaki ki cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ki zo gida ki ce ka ki zo shiga gida ki addu'a ki fita gida ki addu'a duk waɗannan ababe da mutum yake yi Allah yake a gaya masa ya sani yana maka tasbihi wal ardi da abin da ke kafa shin kafirai suna tasbihi ko ba sa yi ba sa tasbihi da bakinsu amma jikinsu na tasbihi idan mutum ya yi zazzabi tasbihi yake wa Allah bishiyoyi na yi ko ba sa yi suna yi me dalili saboda in ga bishiya ta yi ganye a rani ganyen ya kade ta bushe a damuna ta dawo malamai suka ce tasbihi da wa Allah saboda tasbihi kala duniya akwai tasbihi ma'anan akwai tasbihi hal tasbihi ma'anan shine ki zauna kina yin tasbihi na dan adam hal kuma shine halin ki yi wa Allah tasbihi inuwar mutum ai wa Allah tasbihi don in kin zubuna ta zubuna sunan duka hal ne ko mutum bai so ba inuwar ta ta zubuna wa Allah كيف الله يسدو أبو نجد سنسا ميدا كفي سنة يو الله سبحانه وتعالى تسبيشي أفي يقول آية نغار الله وإن من شيء يعتبر من أمر ما لم يكن لا يمر لا يمر وإن من شيء إلا يسبح بحمده باب ولا أبو الدنيا عند القرآن الدنيا باب ولا أبو إلا يسبح بحمده فاتينا وأن تسبيه ولكن لا تفقهون تسبيحهم sai dai ku mutane Allah ya ce ba ka gane tasbihin amma duk duniya ba abin da bayi wa Allah tasbihi shi man kwanakin baya akwai wanda ba musulmi ba a gidansa a Najeriya aka haifi da da sunan la ilaha illallah rasulullah a rubuce a jikinsa tasbihi ne ga Allah an samu dodon kodi artistically ya rubuta la ilaha illallah rasulullah an samu a gona a cikin jeji jeji da kika sani an samu bishiya da ganye sun rubuta da kansu la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ko kuna suna da mu muna da shi wannan ya sa wasu suka ta kulinta a jejin ma sai a zo a sare a sare a canza halittar la ilaha illallah rubutun sai Allah ya kara nuna shi bayan lokaci da. shi wanda ya gani yake ko ba bane ya kula garga ana kiran sallah idan ya bacci sai ga an kamo shi za a wuta da shi inda shiga musulunci ba tun yana koyewa har ya fito bayyana ke kai shi musulunci da bai shiga ya huta a zamanin ya faru sahabbai su abu zurri Allah ya kara masa suka ce suna tare da manzon Allah noma ya dauka ta ce zai sa a baki sai noma na cewa subhanallah subhanallah subhanallah noma ba ta to to ne ke kaddara kin shafo haka kuma zama sai ce subhanallah ya za'i za ta yanzu za zaki fange Allah ya ce walakin na la tafkahuna tasbihahum sai dai ku ba ba ganin tasbihin su annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a farkon musulunci yana da mimbari da yake kuduba a kansa na ainihin kicin dibino ne kututturan dibino ne ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh yayi magana cikin littafin sa na zadul ma'ad fi hadith khair al-iman yace annabi da ya bar shi aka mar mimbari na katako da ya zo ya hau mimbarin can na kututturan dibino hankalin sai ya tashi sai hawa yana kuka annabi tausayi mimbari ya roro shi mimbarin ne yake kuka saboda manzon Allah ya na kutuba a kansa annabi sai ya zo kama shi sai ya rungume shi sai daina yin kuka wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu abin da bai yi wa Allah tasbihi ko da mutum shi ya kibin Allah in ya tarayi wa Allah tasbihi dangan da ke tarayi wa Allah tasbihi idan tarayi wa Allah tasbihi ya rufe gudu yi wa Allah tasbihi ne duk abin da ke canjawa ya yi sama ko ya yi kasa ya yi fari ko ya yi baki ya rufu ko ya budu bai furta ko ya bai furta ba yi wa Allah tasbihi bai ko da mutum ba ya so su da wannan bayyana mana Allah yake yana jan hankali wannan ba musulmai ba gara ku shigo musulunci su bauta wa Allah dan ko ba ku yi ba to bikin ku na yi inuwar ku na yi kaza kaza din ku na yi jinya ma da kuke tasbihi ne wa Allah to an ki cin biri an ci dila to gara ku shigo musulunci ku yadda da Allah ɗaya ne don ku samu lada sai ce wasai haka tsuntsu da ke sama babban malamin tafsiri Sheikh Abubakar Mahmud Jini Allah ya gafarta masa gidansa ina ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da Allah musu baiwa da sanin Qur'ani da ya zo wannan aya da makamantansu yace irin waɗannan aya Qur'ani yace abin da wannan ke nufi a da ana magana ana nufin tsuntsu da Allah yace wa tsairu safatin haka tsuntsaye su ma a sama suna ta shawagi suna yi wa Allah menene tasbihi yace amma a yanzu za mu ce da tsuntsaye da jiragen sama musamman ya ce me yasa za mu ce jirgin sama yake saboda in mun duba arama ayat cikin suratul lahadi a nan Allah ya kawo isharar abin da jirgin cewa zai halicci jirgin sama kuma zai mana hidima da yake mana a yanzu Yeah.

النار من الطير مضحرات في جو سواء لا يمكنن إلا الله إن في ذلك لآيات جزاكم الله خيرا آية ثانية مثبتة قبل ألم يروا إلى الطير mutaratun fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah Allah yace mutane ba za su yi dubi zuwa ga asayir ba fi jawi sama a cikin sama gaba daya sai yace musakharatu auren ne ma'anar musakharat wanda suke horarru an horar da su don yin wani hidima sai ce a nan bai kama da tuntun don an ce ma yusufu kunna illa ba abun da ke rike su a sama sai Allah sai ko Allah ke rike shaka jirgin sama Allah ke rike shi sai ka da kalmar musakharat na ishara da cewa jirgin sama Allah yake rike to jirgi ma yana wa Allah tasbihi kuma horarru ai jirgi ne horarre saboda zai tashi daga airport din Kano zai sauka a airport din Jidda zai tashi daga airport din Gombe zai sauka a airport din Jidda zai tashi daga airport din Maiduguri sauka a airport din Jidda zai tashi daga airport din Yole zai sauka a airport din jidda to yace shi ne musakharat wanda dan adam yana cikin iska ba fa yake yi ba amma saboda Allah ya hore a saman in ya fi hanyar sa kuma ce fa'idantuwar mu da tsuntsu na da karancin ya tashi a sama za ka jirgi ne muke fa'idantuwa da shi sosai za mu tashi mu je aikin hajji za a tashi a je umara za a tashi a je kasa neman ilimi za a tashi aika ba kaza ma ku kunna illa Allah ya ce ba abin da ke rike shi Allah da akwai yan wata kuma cikin sosin mulk أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويكدن ما يمسكهن إلا الرحمن mutane ba يبقى dubi zuwa da tsuntsu da jirgi ba a sai Allah ya ce ma yi su kuhunna illa rahama babu abin da ke rike su a sama sai mai rahama akwai abin alhaji idan mutum ya san science ya san a ka'ida ai abu idan ya tashi sama ba haka kawai yake ba akwai ma abin da ke jawo shi kasa abin da ake ce gravitational force ko da za a ce 10 approximately ko 9.8 to duk da ba akwai gravitational force abin da ke jawo shi kasa wa ma'a Allah ba su iko ya tashi sama kuma a sama nan ne ke rike shi in ba Allah ba ba yadda za a jirgi ya tashi shi yasa idan mutum ya kalli jirgin ruwa, ce kai bature yi kokari mu kuma sai mu ce kai Allah akwai mu'jiza saboda shi ba ta ce sai ya kara shiga duhu kai ko mai imani sai ka kara gara fa Allah ne yayi dan ga ayoyin Qur'ani dan adam din da ya jirgin ya tashi sama ya rike shi kai dan Allah ya ce sauko ba zai sauko ba da Allah ya ce jirgin Faransa ya sauko kwanakin ba ya faga ko bai sauka ba mutanen da suka fada kogin kwana na neman su har yanzu ba zai samu su ba yanka da aka samu sanda aka yi kwana bisa aka samu sabon dan burbuɗin din jirgin an samu wani bangaren bindin jirgin sai aka fara debate shin jirgin an canja marka ba ko ba canja kaza ba ga jirgin yaman shi ma ne mata addini aka baka same shi a ruwa aka samu wata yarinya ita kada Allah ya rayu a ciki jirgin ya tarwata ya sama tana cikin ruwa kuma kwanan ta duka falla same ta ana ce mata wai miracle girl abinta akwai abin al'adabi a ciki su daga waɗanda Allah ya ce su sauko dole su sauka shi yasa mu ne ban jirgi a sama ba dan adam ku riƙe shi ba Allah ne yayi dan dan adam yayi ya ba da kai kuma da ka tashi sama kake tuka shi kuma baka da dabara dan an ce sauko ba ka yana saukowa ba to wai hana ya sauka Allah ne ran da kuma yace sauko dole ya sauko na daga cikin mafi girman ayoyi da suke taba hankali na a duniya shine jirgin sama duk wanda ya taba shiga jirgi a san wannan aya ce ta Allah iyaka kuma ya isa ya tsara wa mai imani imani duk wanda ya shiga cikin jirgi Allah ya ji ɗan sardauna ya shiga jirgi wata rana suna tafiya sai aka ce musu kowa ya daura bel shi bai daura ba aka ce ya yi ya ci ba yace mutum ya riga ya bar kasa kai dabara ta kare yace yana kasa yake a mota ce daura bin sai daura saboda daga ya sauka zai taba kasa to amma tana sama an kwashe ma kafafuwa an tashi da kai da ba ta da dabara ba to me amfanin bin muku bayanin an shiga jirgi ga riga ka kaza in kaza ya faru a sauka a cire riga ka kaza in ka ba ne riga da ke karkashin sura kun zama shiga jirgi a cikin ku wanda waye da waye suka shiga jirgi tsakani da Allah tsakani da Allah tsakani da Allah waye da waye shiga jirgi daya biyu sewa tsakani da Allah uku hudu biyar ke makin shiga shida bakwai takwas tara Allah ta daga ta kuke na da rage hannu tara ta kai gaice ishara tara nuni tara ko to sai a cewa idan abu ya faru mutum ya ciro karkashin sirri sai cire riga sai ya saka in jirgi ya baci a sama sai a gura kofofi sai mutum ya dirgo ko za ki dirgo ni dai abu dai nake fada kullum aka fara ce ko Allah ya kiyaye da za a yi da rigar ni dai ba zan saka wannan riga na sauko ba ni dai ba zan sauko ba dan iya ba sai dai ina da wani yaƙini daya tunda ba ni da nauyi idan na ga direban jirgin ko wani daga cikin crew na jirgin wanda ya iya ya ko riga zai sauko ko zai rike shi za mu tafi da shi ko zai tafi ban da wannan san kowa ba ya shirya ka iya ba zan rike rigar ba zan samu asalin rigar ka in rike ta haka kyankyan ta za mu tafi da kai amma ni ban iya ba wani ya ban tafiya na farko shiga birgi za mu tafiya zuwa wajen can malaysia wai na ta fara sun da zama babu rigar na ce haka yake yace to dawo wa ya taba yace akwai yace to dawo ta da mallan ya zuwa bukatar rigar ku. mun fa Allah ne rike shi idan ko muka zo wajen sauka da za mu samu wani ya iya in muka riko su muka wani ka za mu tafi da shi amma ni dai ban iya ban saka riga sauko da farko ba jirgin da shi fa sama idan za ku yi tafiya irin saudi dai da bita 3 meters above the ground meter 33,000 meters mita dubu talatin da uku yake haurawa sama idan za a je nesa irin manyan jiragen za a daji can wajen irin pakistan eastern countries su indonesia malaysia thailand yakan je 37,000 meters mita dubu talatin da bakwai sama kuma sauko da riga riga tura tunani ba Allah dai yake yaren da za a yi da riga na'am don haka Allah ya ce kullum qad alima salatahu wa tasbiha dukka Allah ya san sallarsa wato sallah malamai suka ce wanda yake sallah ya furta magana to sai Allah ya san sallarsa wa tasbiha waɗanda kuma ba sa sallah kamar makkafurai da kuma bishiyoyi da rana da gini su kuma tasbihin da suke Allah ya sani in mutum musulmi ne to Allah a san sallah fa in ba musulmi ne ko kuma wata halitta ce da ba ta sallah to Allah san tasbihin ta wallahu alimun bima yafaluna Allah yana da ilimi akan duk abin da mutane suke aikata sai ce ne ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله Ku jama'ar da ba ku gane musulunci ba a gaya muku walillahi na Allah ne mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai duka nasa ne wa ila Allahi masir zuwa ga Allah ake komawa shi yasa a Ali Imran Allah ya tabbatar da mulki nasa ne yana ba wanda yake kullu Allahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ملكنا الله لي تؤتي الملك من تشاء كان بعد ملكي لو انك وتنزع الملك من تشاء كان بعد ملكي لو انك وتعز من تشاء كان بدون ما انك جيسو وتذل من تشاء كان كسر وانك جيسو wani mutum kwanakin ma sama gana abin tausayi a abuja ya ce allah ya ce shi yake ba da mulki amma muna ga yanzu kamar fa mu muke ba da mulki kuma yana da a shi musulmi ne aka ce ne dalili shi saboda wasu mutanen allah ya ba ku da karfi mun murkushe mun hana su kuma ya hana da karfe ce allah ma ku akwai shi me dalili ce irin laifin da suke yi na siyasan nan har allah ya basu akwai shi kuwa aka ce ne yace duk hakurin sa ya dace ya kama su wallahi wannan yana cikin musufu da yanzu yake faruwa ga wasu manya ba duka ba mana da yawa musamman wanda ba san addini ba da dama sun ba su wani ba Allah yake bada mulki ba duk wanda ke kuma ba Allah ba yake bada mulki to Allah zai kaskantar da shi na biyu wannan ya koya musu rigin ciwa ciwon zabe ko danna ƙuri'u manzo Allah ya ce mana ghashana fa laysa minna duk wanda ya canja ƙuri'a ko a zabe ne baya tare da manzon Allah sai irada mun ji tabbata a gare shi ga kashe rayuka da ake yi manzo Allah yana cewa na zawalu duniya ahwal inda Allah min qatl rajulin muslimin duniya ta gushe shi ya sauki a wurin Allah da a zubar da jinin musulmi kwaya daya dubai da ake zubar da jinin jinin siyasa ta zo yanzu ga 2011 na zuwa kowa sai da kowa yana da sayayi yayi ba Allah yake bayarwa ba na gudu ga zuwa wajen bokaye manzo Allah ce mana ta kahinan aw arrafan fa saddaka fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda je wajen boka ko dan gurba ya gaskata abin da ya faɗa ya kafirci abin da manzo Allah ya zo da shi na musulunci da qur'ani akwai jama'a da suke suna yau ba Allah yake bayarwa boka yake iya bayarwa wani za a bar sihiri a ce dina ba sallah kuma kowa ya koma ya ce an ce fito manzo Allah yake duk wanda ya so neman mulki ce ku zabe ni kada ku zabe shi saboda duk wanda zai yake mulkin ba zai ma kai ce a zabe shi ba su ne ne je ga yana kai wuta yana ba yana jujjuyawa yana so a haka zabe mu za mu hoda da nono za mu kwamfan juna Allah ya dinga gana ne shi yasa musulunci na da ka'ida buka yanzu ana nana ta kaifa kowa yana shirin sai yayi kowa yana shirin sai yayi kuma lalacewar abu ko mai addini ya bido ce zai nemi sanata zai nemi gwamna zai nemi shugaban kasa in yi wa hannun shiga addinin ya fara lalacewa me dalili za a ce a za a tafiya da karuwai ai karuwai su ba suna da yanci sai an musu alkawari ko daga cikin alkawarin kuma sai an saba Allah ga bannin aiwa kawo alkawarin alkawarin da take so kuma za saba Allah ba za a yi wa ingiya alkawari duk alkawarin da aka yi da ingiya zai wahala ba saba wa Allah ba kuna roƙon Allah Allah ya kawo mana gyara musulunci ya halartar da ayi zabi in bukatar ka ba ma da sharadi in an samu mutum musulmin kwarai wanda yake da sanin addini yake da kwatanta adalci a wannan hali ko a wannan halin ababin darura ne don mu zaɓi mu shine shari'ar Allah ta jagoranci duniya duk abin da ba shari'ar Allah ba shi muke so ba Allah ya kawo lokacin da Qur'ani zai jagoranci duniya mulkin sammai da kasai na Allah zai yana barwa ga wanda yake so wa ila Allahil masir zuwa ga Allah ake komawa gaba da Allah ba mu ikon komawa gare shi cikin alkhairi الله يراد ما أكرم الخير يكشف ما أكشف الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق malam mai tambaya ta farko wata ce kasancewa tana da tsohon ciki a ba ta iya tsayuwa kiyamun laili kuma ba ta iya yin azumi kuma tana so ta shiga daga cikin wadda Allah zai gafarta musu a wannan watan dan haka me za ta yi wani shawara malam zai ba ta ɗayan tambayan ma iri ɗaya ne wadda ta ce ita kuma tana da haila ne idan Allah ya sa ta ga daren lailatul qadr me za ta yi tabbaya na farko maganar yin azumin ki Allah ya ga niyyar ki kuma ya fara wa alal ladina yuqimuna fidyatun ta'amun miskin kuma ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kwanaki da wannan ya samu da ikon Allah ya yi in ma ki da hali sai a ciyar babu damuwa a sai Allah ba zai hana ki da dan ko kadan ba da shi da rabe ki da jinya na biyu magana akan kiyamul layli ya halatta ki a zaune an samu hatta adadi tsira da min da tabbata gare shi yayi sallan nafila a zaune za ka wannan hujja ya ce amma bukaci zai yi sallah a zaune wanda take cikin halin al'ada kaga dare ne sai kaga za ta rika addu'a da cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kusan duk abin da ya halatta ya dare ne sai kaga yana halatta gare ta amma banda na farko sanna na biyu a wurin wasu malamai banda rike Qur'ani a wajen wasu malamai nan ma fatawa guda biyu akwai masu gudanar da rike musu za a rike ba akwai da ke da za a rike in akwai bukatan ba su da hadda a ta. sauran abubuwa na tasbihi na istighfari na neman gafarar zunubai na neman aljanna duk zaki sallah shi ne yaqini kai da abin da aka naki wallahi ta'ala ala sai wannan take cewa malam ita ce ta rabu da mijinta shekara hudu da suka wuce sai ya ce mata za ta gani ita kuma tun daga ranar idan bagawari ya mata suka yi magana ba za ta sake ganin sa ba shine take neman shawarar malam wannan Allah ya iya jarrabe ki ne ko da yana da kambun baka Allah zai iya karya wannan cewa za ki gani wannan ba damuwa wani inda za ka gani yana kashe mutum ai da ma ba ma duniya tuntunan da ma da ku ba ku san mu ba so wannan matsala ce mai sauki da ajali da aurenki da haihuwa rayuwa mutuwa cinki arziki komai da komai da Allah zai baki a duniya ajali ne kuma na Allah ne mijinki bai da iko akai dan wani ya zo hatta cin abinci cikin da na faɗa Allah ne yake ba shi mijin ba shi yake ba wannan yasa ya sake ki amma ba shi ne cin abinci ba so da haka miji kuma Allah ne yake kawo ran da ya kawo mai auren ki wancan bai sai canja ba ba shi ce cewa rangi ne ranza ne ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala allahi wasir mafhum ayi za ka wannan kaja miki cigaba da addu'a in wani abu yake nufi mai muni Allah ya sa ya gane in ba zai gane ba Allah ya kare ki daga sharrin sa wallahu ta'ala ala muna miki wannan addu'a da Allah ya kare ki daga sharrin sa sai wannan kuma ta ce malam tana so a yi nasiha ne wa mace mai shan giya wadda idan an yi mata magana sai ta ce kabarin su ba ɗaya ba shan giya haramun ne a musulunci manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya tsine mai shan giya ya tsine wa mai sai da giya ya tsine wa mai dakon giya ya tsine wa mai gadin giya ya tsine wanda ya bayar da daman ma a sai da giya ya tsine wanda ya sayarwa masu giya kai duk wanda yake da alaka da giya akwai hadisin da wani Allah ya tsine musu Sheikh Ibrahim bin Abdullah Adwaish yace tsinuwa ɗaya ne guda bakwai hadisin ya tabbatar kuma hadisi ne da na ba sa bihi a cikin sa ba ka wannan musiba sai in ne muna roƙon Allah Allah ya sa ka gane ta gyara. kuma bayan nan ga cutarwa da yake shi a jiki shan giya na da cututtuka da yake kwatin a jikin mutum sun kai guda goma sha daya so za ka sa a ji tsoron Allah a Allah ya sa mai shan giyan ta kusa gyara wallahu ta'ala alam Allah ya ba mu ikon biyayya gare shi gaba daya Allah ya sa duk wanda abin ya shafa ya fi karfin zuciyarsa wannan kuma malam ta ce ta gama kwanakinta na haila sai kasance sai ya ɗauki to amma sai ya kasance in ya dawo sai ta bar azumi in ya sake daukewa ita ce in yana daukewa ya dawo don haka malam ya za ta yi ba da malam na iya baki fata sai na farko da cinki saboda abin da annabi ke yi tsira da aminci saboda gare da gaba ce in ku sai ma sanar ta sun ki hau da kuki to sai mu san kwanakin kira wani a san kwanan kabar kina kwana biyar da zai kwana biyar ya zo shi sai ya dauke kin fara biyu fara biyu sai da wannan ba da al'ada istihada istihaba ne rukunun min shaytan ne shirin ke san ba ta miki ibada sai ba wannan ba damuwa da idan haka ne in ko kwanakin ki ba su cika ba kina kwana bakwai kin fara uku ya dauke sai kika azumi kwana biyu sai da matukar kwana bakwai din bai cika ba to nan kuma al'adar ne wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa ne menene hukuncin alola abin daki bai zama haramun matukar ayyukan su wuri musamman kai na alwala akwai bandakai na zamani da ake ko kuma da ya kana da ke ko a gidan ya na ake ko ana sauka mata da ya zama wani shi ne bayan gari da fitari a zuwa cikin sababi in dai bandaki ne na zamani da ake kira wannan babu da ruwa cikin wani bandaki ko gaba su da kama wajen kana ne babu laifi hatta ana iya bismillah a zama kuma addu'an da ake a yau ku ga ce gufura nan ba duk wannan ya halatta saboda manzon Allah ya kura Allah ala kulli ahyanihi nuna ibn yana cikin kurkur ya sha hadisi daga kowane hali Allah ya Allah ala sai wannan tana roƙo ne shi ce malam kamar yadda ka buɗe makarantar hadda na yara ka buɗe mana wato makaranta na koyon larabci na mata sa'annan sai na ƙarshen addu'a suke nema a wurin ta kasancewa ta ce tana da yara guda biyu wadda an karɓi sadakin su amma suna fama da ciwon tsarin kwance yake so Allah ya yi musu mai neman yayewar muna roƙon Allah Allah ya yaye musu kuma idan aka samu namiji mai tsoron Allah wannan ba zai damar da shi ba saboda rayuwa rabawa ne Allah kuma ya kan jarrabi mutum da abin da yake so ne ba mutumin da ke sha'awa na da yarma zai yawo kana fitarin da ba mai so amma in jarraba ne ba yadda mutum yi a rayuwarsa Allah ya kan jarrabi idan da abin da yake so ne kai ma miji Allah zai jarraba ta da wannan ko da abin da yake wannan ne sai mutum ya dauki wannan a matsayin kadara iya da imani kada ya dame shi na biyu bayan nan buɗe makaranta na larabci gaskiya da zai alkawari ba mun tsarin mu babban abin da muka ba muhimmanci ƙur'ani ne shi yasa duk abin da muke yanzu kafi a nan ƙur'ani ne in na larabci ke so akwai makarantun larabci za ki shiga institute za ki shiga haya islam na su da dama za ki shiga ga makarantar mara albashir ta fi duka makarantun larabci da sauran makarantu ga su nan da dama Kamar mu abin da muka aka fa nan babban target shi ne ƙur'ani da ilimin da ke da alaƙa da qur'ani ba a cikin wannan bai hana a yi larabci yana cikin ƙa'ida da za mu sa nan gaba ba a ma za a ma magana insha Allah da Hausa a makarantar da yadda ko larabci amma sharadi shi ne dole mai ana yi ne don ƙur'ani a nan hidima so za ka ce masjidul ƙur'an kuma kulliyatu masjidul muna da ƙur'ani muke sha'awar yi wannan gasa don gargara abinda Allah ya sa ba mu iya insha Allah wajen ƙur'ani ke sha'awa kuma kuke yi larabci a cikin ƙur'anin ومن بسم الله أنا عندي أجل أزيد فكوا أجاء البلاد ولا كمان قد في جاء أرشاد لكم شريب محمد ماء wannan kuma sai da yayi shi amma in a cikin Qur'ani ne yana da tsarin da za a kula da shi da yin Allah cikin Qur'ani insha Allah ta'ala so Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق